ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد yawa warahmatullahi wabarakatuh. wa rahmatullahi wa Allah madaukakin sarki mai yawan ni'ima da di wanda mun yi wancan azumin da su Allah bai yi zaka yi wani wata Ramadan din ba amma mu a cikin hikimar Allah da kuma da Allah ya samu yi wani wata Ramadan wanda Allah ya kasu sarki ya ta shi kan sauran ranakun shekara ya fita. bararensa akan bararen shekara baki daya kuma ya sanya daren da lafi kadri a cikinsa Allah ya fifita shi da saukar da alƙur'ani a cikinsa don haka ne ma ake ce masa shaharul qur'an wata ne wata ana da sarki wajen ta mana azumunta ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana aiwatar a cikinsa dukkan lokaci da Allah ya kuma sarki ya fifita shi to babban makasudi kamar yadda malamai suka faɗa wanda daga cikin su akwai al-Imam Ibn Rabi' al-Eid Allah ya Allah ya kanta ya yarda da shi hikimar Allah ko cikin sarki gare mu mu bayi idan Allah ya fifita wani lokaci a cikin shi shine mu keɓance shi da ayyukan ibada mu keɓance shi da ayyukan neman kusancin Allah in ban da haka tsawon ranakun daidai suke da tsawon sauran ah, tsawon ranakun Wanda wata ranar ramadan ya faɗo a cikin wato watan watan takwas na miladiya da watan tara na miladiya wani lokaci watan takwas na miladiya da watan tara ɗin ba za su dace da ramadan ba to ba wani abu ne ke fifita su ba ba wani abu ne ke fifita su ba illa Allah da kusa sarki ya da waɗannan lokacin makasudin salo gare mu shi ne mu keɓance su da ayyuka na gargari babu aiki na gari da ya fi komai cancanta a yawan sayinsa a cikin wannan wata irin wato ta alaƙa da alƙur'ani ta alaƙa da alƙur'ani domin dai alƙur'ani a cikin a cikin wannan wata aka saukar da shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce shahar ramadan alladhi unzila fihi alqur'an wata ramadan shi ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikin kuma Allah madaukakin sarki ya haɗa azumi da watan ramadan ta fuskoki daban-daban bayan saukar da alƙur'ani a cikinsa sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alqur'an والصيام يشفعان للعبد يوم da azumi suna سنا ينشي تو gabawa ana karɓar cetonsu gabawa ranar azumi zai zo ya ce ya rabbi منعته الطعام والشراب في النهار فشبعني فيه فيشفع فيه azumi zai ce ya Allah na hana shi abinci na hana shi ci da sha a wato ranaku wata Ramadan da haka ka bani cetonka sai Allah ya ce na baka cetonka alqur'ani sai ce ya rabbi mana'atuhu an-nawma bil-layl فشفعني فيه ما أنا شبكي لدري da daddare. Da haka ka karɓi ceto na a kan sai Allah ya ce na ba su cikin ma'anar ceton da za ku shi ne wato mutumin da ya cancanta mutumin da ya cancanta Allah ya sanya ka a cikin wuta sai Allah ya ce na kyale ka saboda azumi saboda alƙur'ani ba za ka shiga wutar ba sai su zo da alƙur'ani da azumi su tsaya ka samu ka da shiga wuta shi ne ma'anar ceto wani ne a cikin ne wanda idan za a bi in za a bi kwakwar bai tantance shiga wuta ba abu nawa ne Allah ya ce ni ba ma yi abu nawa ne Allah ya ce kada ni ko muke yi abin da ma muke yi din cikin wanda Allah ya ce ni din wanda muke kokarin yi din wanne ne muke yi da kuma muke kokarin yi Allah ya ce da aka ba kuna kuna da matukar bukatuwa ya zuwa ga abin da ke cece mu a wajen Allah madaukakin sarki to gashi yanzu Allah madaukakin shi ya kawo ne ya kawo ne ya ba mu damar samun wannan ciki shi ne ya samu da wata babban, kuma ya kawo mana yayi na wato sabunta alaƙa da dangantaka da alƙur'ani alaƙa da alƙur'ani a cikin wannan wata tana da muhimmanci duk da alƙur'ani yana da muhimmanci mu kasance tare da shi a dukkan rayuwarmu domin kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sifanta tashi a wurare da dama littafi ne mai albarka kitabu anzalahu ilayka mubarak liyadabbaru ayati wa liyatadabbara ulul albab wa hadha dhikrun mubarakun anzalahu Allah ya sifanta alqur'ani da cewa mai tarin albarka ma'ana tarin albarka alkhairin alkhairin alqur'ani suna da yawa alkhairin alqur'ani suna da tarin yawa to babu kamar a cikin azumi a cikin azumi wata ne da ya kamata wato mu samu alaƙa ta musamman da alƙur'ani idan muka bibi rayuwar wata, za mu ga alaƙar su da alƙur'ani ta kasance ta fuskoki da dama a cikin mata ramadan tun farko dai ta fara ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan azumi wata ramadan ya zo ya kasance yana mudarakar alƙur'ani yana darasi yana darasu na alqur'ani kamar yadda mai in san dai daga wannan daga daga wannan hadisi da ibnu abbas ya bamu labarin abin da sallallahu alaihi wasallam yake daga nan ne malamai ana rubuta suka samo kallon darasu yin darasi wato ka tsaya ka karanta alqur'ani a gaban wanda ya kai shi ya bayyana tare da wanda ya kai shi to annabi sallallahu alaihi wasallam yana darasin alqur'ani tare da mala'ika ya sauke alkur'ani a cikin watan ramadan duk wata na ramadan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake har sai a shekarar da zai bar duniya ramadan ɗinsa na karshe a duniya ya sauka biyu tare da mala'ika jibril wanda ya nuna mana cewa kenan wata ne da mutum ya kamata ya da shi da alkur'ani domin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin haka ne magabata na kwarai ya zama suna wato kyautata alaƙa da alkur'ani ta fuskoki kamar uku ko sama da haka na farkon su shi ne yawan tilawa yawan tilawa mafiya yawan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna ɗauke alqur'ani sosai a dukkan ma kamar yadda a aka ruwaito cewa sun kasance suna tahdidin alqur'ani suna raba alqur'ani izifi izifi izifin su na alqur'ani ba shi ne wannan izifi wanda ya zo daga baya ba wanda aka yi shi a zamanin hajjaj ibn yusuf wato a cikin daular umarniya wanda yake a cikin tabakar tabi'ai lokacin sa da aka yi wannan tabi'u na alqur'ani na idris da muke gani amma ibukun da sahabbai suke kasa alqur'ani suna kasa shi ne na ke tilawa a cikin a cikin kwana bakwai ku karanta uku na farko wato bakara da ali imran da misali ibukun farko ke sannan ma'ida da an'am da a'raf da amfan da at-tauba kita la biir bi suuroo la jiyaat kon loolu bàyyi di bokk Jaga yunus zuha an nahl di bokk sannan guddi gi la hudu suuroo di al isra al di tara kenan sannan guddi gi la di jibiti na shida turori goma sha hudu daga safat zuwa alfajira sannan jibiti na bakwai daga kaf zuwa ƙarshen shi ne ke kira al-mufassal jibiti ne daga jerin turori haka suke raba alqur'ani uku biyar bakwai tara sha ɗaya sha uku sannan al-mufassal to amma idan azumi ya shigo sai ya zama sun ba ma wutar da wannan tartibi mai saukar su da suke yi ya zama sun shafa haka yawa saukar su zama sun shafa haka yawa akwai waɗanda suke saukewa kullum bala akwai waɗanda suke sauka biyu a rana sauka ta rana da sauka ta dare kamar malami imam ahmad daga cikin magabata ne wanda suka zo suka daga cikin manyan manyan malaman hadisi wanda suka san abin da magabata na kwarai suka akai shi kan da daga cikin magabata domin yana cikin taba yana cikin tabaka tabau asba wato mabiya na mabiyan mabiya ya haya ibn sa'id al-qattan ya kasance cikin watan ramadan kullum sauka ne ke yin sauka da rana yin sauka da dare saboda haka wannan wata ne ya kamata farkon alaƙa da za mu sabunta tsakanin da alƙur'ani shine mu sanya mu wani jirgi wani wurji na karatun alƙur'ani wanda yake za mu ba da wannan wata haƙƙinsa na wato alaƙa da alƙur'ani abu na biyu shine karanta shi a cikin dare karanta shi a cikin dare a cikin sallar tarawih a cikin sallar dare a cikin qiyamul layl shi wannan dama mutum yana son zaman kowa cikin bayi na gari masu tsara Allah shi ne ya karatun alƙur'ani a cikin sallah maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man qama bi mi'ati ayatin lam yaktab min al-batil bi mi'ati ayatin lam yaktab min al-batil lam yakun min al-batil duk wanda ya aiwa dare da aya ɗari ya karanta su a cikin dare to ba za a tashi a cikin da sanatu ba a da a kuci da nuna akwai kuci da nuna al za a rubuta shi a cikin masu al'ulubi wato masu nutsuwa cikin ba tsayuwa da a Allah wanda tana daga cikin dan sifofi na mu'minai guda goma da Allah madaukakin sarki ya ambata cewa Allah zai ba su lada mai girma ce innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat kuma mutum da alkur'ani a cikin wannan wata zai shiga cikin wannan sifa idan ya zama to ya tsaya a kan tilawarsa a cikin sallah in yi sallah bayan liman yake karatu shi ma tamkar ya yi wannan tsayuwar darakan kuma ya tsaya da ayoyi ne domin na san Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya tsaya tare da liman har aka yi sallama za a rubuta masa cewa ya kwana yana sallah man qala min ma'a al-imam hatta yansari kutiba lahu qiyam layla kamar yadda hadisin Abi Dharr ne ke fari a cikin sunan Nasa'i wanda hadisi ne inda yake suka ta uku ala hanya ta uku da magabata suke alaka da alqur'ani wanda suka samo ta daga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata na abin da yake a cikin wannan wata ta fuskar alaka da alqur'ani shine wato darasin alqur'ani domin sanin ma'anoninsa darasin alqur'ani domin sanin ma'anoninsa haka Allah sallallahu alaihi wasallam yake da mala'ika da kuma magabata na kwarai ya zama suna suma sun ɗauki wannan suna suka raya أو يقول لك قتادة تجد دعامة الفلوسي فيجب السن من يجب أن ما قديم مثل بأي الماجر أنس بن مالك الماجر سمرة بن الجندب الماجر إبراهيم بن الحسين الماجر أبو هريرة والذي يبقى في تحبهم لعل صلوات الله وسلامه عليه يبقى من كسوفة تنشي أم أبطر دمرت ما قتادة لا تنشي إذا وقت أدني يدو في يدينا fassara su ko daina riwayar hadith ya daina fatawa ya koma ya zuwa da yin karantar da alqur'ani da tafsirin karantar da alqur'ani da tafsirin sa a cikin watan ramadan haka dalika imamu na malik imamu dalil hijra rahmatullahi alaihi shi ma in watan ramadan ya zo sai ya daina majalisun hadith ya daina majalisun fatawa sai ya fuskanci karatun alqur'ani kawai to akwai sirri mai girma a cikin alaƙa da alƙur'ani a cikin wannan wata domin shi azumi yana nisantar da sababi ne da yake nisantar da mutum daga azabar Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yawman fi sabilillah ba'ada Allah bihi bai ba'ada Allah bainahu wa bain rasulihi 70 khalifa min an-nar wanda ya yi wanda ya yi azumin rana ta saboda Allah Allah zai nisantar da fuskar ta tsakanin da wutar jahannama tafiyar shekara ta domin ita zuciya yayin da ya zama kan cewa an karya sha'awarta to Allah zai buɗe ta domin fahimta to shi yasa karatun alƙur'ani a cikin ƙasar yake da albarka ya sauraron alƙur'ani shi alƙur'ani Allah ya rubuta sarki ya cika gashi da soki masu yawa ya kira shi waraka ya kira shi shiriya ya kira shi wa'azi ya kira shi jagora ya kira shi hujja ya kira shi dalili ya kira shi haske sifofi masu yawan da al'imam shiri a cikin al ya kawo sifofin da masu yawa kowace sifa ta alqur'ani sunan tana bayyana da duk wanda ya fuskance shi da imani da tsoron Allah ya fuskance shi da karatu da kuma tauraron? sauraron sauraron shi ne mabuɗi da mutum zai samu wato a cikin da cikin يعني دي فواريحي سماء قبول فوراري ما تبقى فزو ما تدوروك جميع أي عيش دوروك عيش بعد ذلك فيش دور وتفضلوا تشور نوريني رفار فرد عشي وتفضل مع الأمر كل رفار فرد عشي بركة ذوك جيكا أكرم هذا كده ذوك جاني وتفضل أطول فرد عشي يتشي رفار فرد عشي انت ذوك عن القرآن بابا وانت ذوك عن القرآن لو النار تفضل ذلك تفضل ذلك ومشي القرآن بكياني باب الشكرات وكل رؤوسها. لكن ذكر القران الكريم بدون ان يكون صلى الله عليه وسلم. وعلى الله صلى الله عليه وسلم والدولي باتباع الدنيا المتكلمه. وهي ساعه ذكر الله عليه وسلم وهو عليه وسلم في وجه سوء عز وجل في المتكلمه. فذكر الله عليه وسلم بسبب الله. شجع بطل نفسه الدول. ثم بعدين يبقى يبرمج يبرمج كان يتكلم على الله. saboda haka alqur'ani gaskiya yake da babu da farko a cikin to amma ba wanda zai samu wannan shiriyar da shi sai wanda ya zo ya saurare shi ka Allah ba ta kusa yake jawo hankali mai zuwa saurara fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'tidu wa anfiqu khayran li anfusikum ku ji tsoron Allah gargadai ikon wasma'u saurari kuma ne surar al-qur'ani mai ce wa idan kuma alqur'anu fastabi'u lahu in aka ranta alqur'ani ku saurari karatun na shi yasa waɗanda suke yaƙi da gaskiya babban abin da suke so su yi shine su hana sauraron alqur'ani وقال الذين كفروا لا Alƙur'ani من هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تفلحون kafirai suka fi kada ku saurari wannan alƙur'ani ku rinƙa yin wani yayin da ake karatun alƙur'ani domin ku yi jayi domin in za ku ƙyala mutane su saurare shi to shi ne tabbata su yi a ba shi ya sa ko a yanzu idan muka kula babban abin da yake hana babban abin da yake ɗauke mu daga shari'ar alƙur'ani shi ne abubuwan da za ku shagaltar da mu da barin sauraron abubuwa wanda ake so mu saurare su ba alƙur'anin ba ga waƙoƙi nan ga waƙoƙin kwallo nan ga labarin mutanen ga mobile nan ga wane ne da abubuwa wanda ya zama su zaka da wanda za ka hana ka saurara kan Qur'ani wanda idan ba da shi ba da mutum zai zama to ko yaushe yana cikin sauraron alqur'ani sai Allah madaukakin sarki ya ba shi alkhairi da ke cikin sauraron alqur'ani na wato shari'a hakika alqur'ani zai ba mu zai ba mu magani da cututtukan zuci zai ba mu magani da mushkilolin rayuwar mu a ɗaiɗaikun mu zai ba mu magani da mushkilolin rayuwar mu ta al'umma zai ba mu magani kafin nan da mushkilolin rayuwar mu ta iyali idan muka zo maka da wato zuciya wanda take mai karɓar alkhairi muka nemi bayanin ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi domin shi ne kowa sanin alƙur'ani kuma Alƙur'ani ba za ka dauke shi gundarin kai ka fahimce shi haka kawai ba ba tare da ka koma da bayanin da bayanin da ka da ba domin da haka da sai Allah ya tabbata alqur'ani kowa ya dauka ya karanta ya fahimta amma idan ba idan da babu Allah sallallahu alaihi wasallam kowa zai fahimta alqur'ani yanzu amma idan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bayyana mana alqur'ani saboda haka shine farkon min tafsirin Alƙur'ani bayan shi kansa alqur'ani sannan kuma waɗanda suka shaidar alƙur'ani suka yi shaidar kyautar alƙur'ani su ne sahabbai abdullahi ibn mas'ud yace babu wata aya ta alƙur'ani face na san a ina aka saukar da ita menene sababin da ya sa aka saukar da ita da akwai a bayan ƙasa wani mutum wanda za a iya ɗaukar turbi a kan raƙumi a domin a je a sami ilimin alƙur'ani a wajen wanda na san akwai shi ya cin sanin alqur'ani wallahi da rafi ke zuwa gare shi ku bi jozan kowa ba wani ne ya kowa sanin alqur'ani a duka matsalar duniya to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne mataki na biyu na sanin ma'anar alqur'ani sannan bayan sahabbai wanda sahabbai suka rina su ne tabi'ai su ne tabi'ai amma waɗanda za su zo da fassara alqur'ani da wani abu sabo wanda yake ba su da magadaci a kan wannan fahimtar ta ku yi kiyaye su mu kiyaye sai na umar ya yi ishara cewa allah zai buɗe ilimin alƙur'ani da mummuni da munafiki ya ɗauka ya ce ke kafa hujja ce yanzu a ta amerika zai kafa maka hujja da alƙur'ani kai ba hatta kafire ma sai su za su kafa maka hujja da alqur'ani to sai aya ta alqur'ani ta kawo ta fahimta to sai dan udan yake fi maganin wannan fi maganin wato a fatar da munafikai suke so su tabbatar da sunan alqur'ani fi maganin ka da ilimin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka koma ya zuwa da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin za ka auna wannan idan ka hujjar ta dace da abin da ke cikin sunna shi ke nan inda ka samu suna sai ka koma ya zuwa ga maganar magabata ta hakan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan sun ta bi'ai idan ka bi waɗannan matakai to tabbas za ka samu ingantaccen fahimta ta al'qur'ani mai girma za ka ce wannan zamanin da ciki wanda yake wato wato a rikice da sun yawa da kowa yana ɗauka yana ciro abubuwa daga cikin alkur'ani domin ya tabbatar da abin da yake so to ba abin da zai mana magani illa mu koma ya zuwa da ingantaccen fahimta ta alkur'ani ko mu sanya alkur'ani a gaban mu me ma'anar ka ta alkur'ani a gaban ka ma'ana inda duk alkur'ani duk inda alkur'ani ya ga ka jawo mu zuwa ba ka tashi a bayan ka ka ce kai da abin da kake so sai ka jawo alkur'ani ka baya sai ya ce shi abin da wanda wannan shi ne abin da ahalin ahawa'i masu bin rai masu fita daga tafarkin sunna masu masu salo daban-daban na bid'a suke a abin da ta kira ahalin ahawa'i ke wato masu bin rai domin fahimtar su da ra'ayin su da son su shi ne a gaba يعني جاء الان يقول يداك بنفسه اسلوبك يا داك بنفسه شوف اهل السنه باهل القران سوسي على القران سوسي على in da ya gaya da wanda su yau shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahih wanda ke cikin sahih ibn Khuzaima yake cewa man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ila al-jannah wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu safahu ila Allah duk wanda ya koyi alqur'ani a gaban ka to alqur'ani zai ja shi kamar jagora ne ke ka ga makaho da zai da zai maka gora to haka ne da ka taɓa ganin mai zan gora yana bayan makaho in yana bayan da kuma shirya barna ya shirya amma in yana da bakwa shi ne zai dace in rani ne ya tsallakar da shi idan abin da zai shi ne ya kawar da shi to wanda ke da alqur'ani haka haka alqur'ani kuma ka san gora kan da wanda ke sanya alqur'ani a bayan sa inda Allah sallallahu alaihi wasallam ta faru ila Allah sai ya kada shi ya fara shi ya ba da Allah ya sanya su wanda ta sanya alqur'ani a gaban su kuma ya mutu ya mutu kan gora ya zuwa da aljanna Allah kada ya sanya wa su wanda za sa alqur'ani a bayan ya gora cikin wata jahannama a wancan a azumin mun fara daga tutar rusul faddalna ba'dahum ala ba muka karanta zuwa a kuntum tsara umma wanda yake inda za mu kusa ayat da za mu kashi a cikin surat ali imran da aka za mu ci gaba a daga nan kuma kamar yadda muka yi a cutar da ta wuce wannan shekarar ma insha Allah za mu rika fara karatu karfe kudu da bata mu amsa tambayoyi zuwa minti goma a minti goma sha biyu sannan mu karatu zuwa karfe biyar da rabi insha Allah ta'ala ina roƙon Allah madaukakin karfi da sunayen kyawawa da sifofin sa masu ɗaukaka da Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin ahlul Qur'an Allah ya ba mu fahimtar al Allah ya albarkace mu da wannan wata da waɗannan ranaku Allah ya sanya mana albarka a cikin da ayat da ayyuka na gargaɗi kuma Allah ya sanya mana cikin wanda alqur'ani yake zama cewa hujja a gare ba wanda alqur'ani yake zama cewa hujja a kansu ba هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا muhammad in fara daga inda za mu tashi insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Qual é واثقون kyakkyawa wa ta kaura musa kuna kuna kan kan da abin da yake munkari kuna kan da munkari kan kada a yi shi wa tu'minu billah kuma kuna yin imani da Allah wa law qala ahlul kitab da mabuwai sai ahlul kitab kuna al-yahud wa nasara da sun yi imani ma kana sauran nasu da yin imanin nasu ya zama ko alkhairi da ya zama shi ne mafi alkhairi a gare su minhum al-mu'minun a cikin su akwai mummunai waɗanda suke imani wa aktarhum al-fasiqun amma mafiyawansu su ne ainihin fasikai wannan aya aya ce wadda ta bayyana wato matsayin wannan al'umma ta bayyana shirkin kirarin yabo da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin su tabbata akan abin da Allah ya yabe su akan domin su tabbata akan cewa san matsayinsu a cikin al'umma domin kada su samu wato abin da ake kira a wato ukuda interiority complex kada su samu abin da zai kula da rinka rera wasu domin duk da kira da kare da kanka ku ba wa da da kake to amma mutum da me ya kamata kai maganin wannan shi'ur gurba wato jin cewa ya da karfi ya rinka zama ka samu wato kika ka samu aminci da kanka akwai wasu suna yin sa da gaskiya wasu suna yin sa ba da gaskiya ba waɗanda suka ba da kansu matsayi ba da gaskiya ba sun fi shi kansu amma waɗanda suka ba da kansu matsayi da gaskiya to waɗannan su za su amfani kansu kuma su amfani al'umma su za su amfani kansu su amfani al'umma to al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shaida ce daga Allah cewa su ne ke yan al'umma wanda Allah ta'ala ya saka ita ga mutane nan an kawo da lafazin kana kana tana nuni akan almadi akan abin da ya wuce wato kun kasance kun kasance al'ummar kowace to wannan yana nuna kan cewa a bayan ba a yanzu ba sallah wannan a kana tana daga cikin abin da suke nunawa tana nuni a kan addawama wato addinuna wa nistimra dawama da ci gaba kamar ta inda Allah ta'ala ya ce wa kana Allahu ghafurur rahima a bayan kawai Allah ya ce ghafurur rahima ai la ta'ala ghafurur rahima lam yazal Allahu ghafurur rahim Allah bai gushe ba mai yawan gafara mai jin kai to wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta ba ta gushe ba yayin al'umma ta Allah an yi sabani a wajen magabata shi wani yana nufin su waɗanda Allah ya saka da Qur'ani akan su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ake yi ko ko wannan ayar amma su ga dukkan al'umma har wasu da sai na umar da abdullahi dan abbas abin da yake nuna kanka cewa wannan da sahabbai ne kawai waɗansu malamai kuma daga cikin magabata na tafsir wanda daga cikin su akwai asudi da fasada da waɗansu su suka ce a'a wannan amma ce ga dukkan al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wal haqiqa babu tabani tsakanin kaulan tsakanin kaulan guda al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam take ce ya al'umma da aka fitar da ita ga mutane kuma a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai su ne suka fi kowa a cikin saboda ka ga sahabbai su ne sauran ummatin usul jannan in ka za ka dube shi alal islam a cikin al'ummomi da zamani to babu kamar sahabbai kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum fiyayyun mutane baki ɗaya waɗanda suka fi kowa su ne karni tsarin da nake su ne sahabbai wanda suka da Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suke yin mutane domin annabawa su suka fi kowa al-mursalin su suka fi kowa cikin mutane manzanni sannan bayan manzanni sai annabawa to bayan annabawa to kuma waɗanda suka yi imani da annabawa ga su wanda suka yi imani da annabawa babu kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi sahabban annabi ibrahim sun fi sahabban annabi musa sun fi sahabban annabi isa sun fi sahabban annabi nuhu بدليل ولا معاني سورة يجب أن يقفل صلى الله عليه خير الناس قال لي يجب أن يكون يقلل وكما أتسوء الأمر بعين بعين هذا الجمع فأتسوء الأمر يجب أن لا جميل ولا قال كنتم خير أمة أخرى جميلة سورة يجب أن يكون من أمر حديث معاوية بن حيدة ونحديث صحيح آه، مسلم الإمام أحمد مثل كلمه دي كلمه دي يعني حديث دي هكذا ما جعلها صلى الله عليه وسلم يقول انتم توفون سبعين امه انتم خيرها واكرمها على الله كن وتؤثر على محمد صلى الله عليه وسلم كن ذلك تاثر بما سبقكم كن تفكر في كل الخير في سبعين امه انتم خيرها واكرمها على الله انتم كن كن كن girman daraja a wajen Allah kan dukkan sauran al'ummomi maza Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yana kaɗan lokacin ranar alkiyama ne da za su wuce ranar wuce ko duk an gabanin ku a cikin sun wuce to a cikin dukkan al'ummomin nan na annabawa mabiya annabawa an ruha ne kuka fi dukkan su alkhairi kuma ku ne fi su matsayi a wajen Allah ku fi su matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala don haka kun ga babu waɗanda suka fi kowa taɗewa irin waɗanda suka zo suka samu fiyayyun al'umma ya zama su suka mayar da su su ne wato tsinannun al'umma wanda suke gaba suke kiyayen sabon manzan Allah sallallahu alaihi sallam an tambayi yahudawa su wane ne suka fi kowa suka ce sahabban annabi Musa aka tambayi da su wane suka fi kowa suka ce sahabban annabi Isa makiya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye su su waye suka fi kowa sharri suka ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma Allah yana cewa kuntum khayra umma kun ga wannan aya tabbas sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke saboda dai su a kuntum wannan wannan a a harkar kitabi kuntum kun suwaye wanda ake mutu suwaye Allah zai ce mutu ku sahabbai da su aka saukar da alqur'ani a gaban su aka ce ku saboda haka wannan ayar nafi ce ta alƙur'ani akai shigar sahabban manzon Allah ya alaihi wa sallam shi ta Abdullahi ibn Mas'ud yace inna Allah qala ala qulubil ibad فوجد قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختارهم بصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. Allah ya يا بنتي bayan ne ya ga zukatan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne zukatan da suka da kowanne tsarki da alkhairi sai ya zaɓe su domin su zama su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya zaɓa masa sahabbai ya zaɓa ya darji sannan ya ba shi wanda yake za shi imani da shi wanda ba shi imani da shi fiye da yadda sauran annabawa sahabbai su kai masa imani za su taimake shi fiye da yadda sauran sahabban annabawa su taimake ka duba ka gani lokacin da aka zo yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce masa habbai ashiru alayya ayyuhan ku bani shawara da kun kai kowa magana yake annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗanda suke magana ya sanya fuskarsa sai kankani sai walwala ya sanu shi ne miqdad ibn amr al-kindi wanda ya shahara da al-miqdad ibn al-aswad al-kindi yace masa ya rasulullah ba za mu ce masa ba kamar yadda mutanen annabi Musa suka ce masa duk an anta wa rabbuka fa qatila inna hauna qa'id ta fi kai da ubangiji na ka kuje ku yaki mun muna nan da ni sai dai za mu ce masa duk an anta wa rabbuka fa qatila inna ma'akuma muqatilu ku tafi kai da ubangiji na ka kuje ku yaki muna tare da kuma muna bayyana to haka kike dan haka wanda suka taimaki wanda masu taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam sun kuma taimakon sauran annabawa wa suka gaskata wanda za su gaskata shi fiye da yadda sauran annabawa suka sauran sahabbai suka gaskata annabawa a suka gaskata annabawa da akwai mota fara wanda lambar kano ad dari uku da hamsin madobi Allah ana neman ya je ya janye Allah ya san hanyar saboda haka wannan ayar ta bayyana falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ji akan falalar su wanda da masu rubutu akan fadailus sahaba suna kawo wannan ayar domin dalili akan falalar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam to nan Allah maka cikin sarki yace ta'muruna bil ma'ruf wannan jumla a matsayin ta'lil take wato me yasa kuka zama to ku ke yin al'umma ta'muruna bil ma'ruf kuna yin umarni da kyakkyawa kuna yin umarni da kyakkyawa al-ma'ruf abinda aka sani ai shine ismu maf'ul ne na arafa ya arifu ya arifu fa huwa ma'ruf idan ka san wato abinda ake nufi da al-ma'ruf shine da'a domin da'a shi sanannen abu a wajen mu'minai sanan abin da yake an san alkhairin sa mafi girman da'a ta shine imani da Allah da sarki to sahabbai a to al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam suna umarni da wa tanhauna kuna hanu da barin al shi ne a shi ma wannan ismu maf'ul ne na inkar abinda aka ki abinda aka ki ma'ana wato abinda mu'mini suka ki shi saboda Allah baya son shi ne abinda abinda Allah ya hana sabo to kuna kuna ubanni da bin Allah kuna hani ga barin an sabo wa tu'minuna billahi wa kuna yi imani da Allah wadannan sabu abubuwa su suke guda uku su ne sun suka bada a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni da aka sauran al'ummomi ahlul kitab Allah ta'ala ya sifanta su da cewa kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu lafi kama kanu yasna'u lafi kama kanu yaf'aluhu sun shi ba ka yin hani ga barin munkari da suke aikatawa ba ka hani ga ba ka hani ga barna kowa yana da iko shi ta ma suka kiro suka kirkiro abu da kace da yake ce yake ce ka kare kowa ya ba dai kowa ya abin da in mutum yake so yake tafi tsirara kyale shi in mutum yake so yake zama da ƙofa kyale shi to wannan shi ne suka hana da haka Allah ya kuka haka wannan al'ummar take shi ta fi kawo mafiya wallahi shi yasa shi al'ummar duniyar da take yanzu a hannu ta zama ce duniya ce ta wallahi duniyar musibu da bala'i da bala'o'i iri domin ne domin haka Allah ya su ba su zama su ne kairin nasu to ni sai Allah ya ɗauke sarki ce to mu ba haka mu muna umarni da kyakkyawa muna hali da mu muna hali da barin muna da haka yayin da musulmi suka bar wannan sifa to muka wato babu mu da bambanci da sauran al'ummomi yayin da musulmi ya zama kan cewa ba za mu tashi mu tsawatar a ai daidai ba to mun zama ba mu da ba mu da bambanci da sauran al'ummomi da sauran al'ummomi kuma Allah ya ce wa tu'minuna billahi kuna imani da Allah domin ya bambance mu da al'ummar mushrikai idan su ahli kitab sun ce suna imani da Allah a bisa riya wasu su da imani da Allah ba a cikin imani da Allah ne to amma ba ka amru bil ma'ruf da nahy anil munkar al'umma ce akwai wata al'umma shi da al'umma mushrikai su ba ka imani da Allah masu dokar gumaka hindus da mushrikai wato masu addinin hindu da masu da masu wani addini wanda yake ba samawi ba wanda ba su imani da Allah da kaɗai Allah a ciki kuma wannan al'umma ba za ta zamanto al'umma wanda take ta cancanci ɗaukaka da alkhairi a wajen Allah جزء على آيات أجعلتم كفاية الحاج وإذا رجل المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجعل في سبيل الله لا يستوون عند الله yayin da mutum ya ce cewa ai mu ne ke yin mutane mu ne da ku mu ne ke yi wajen Allah mu ne ke kula da abu mu ne ke hidima da da ɗakin Allah ko a wani haka mutane da yawa da suke kuma haka suke ba shi ne Allah ya musu rai yake kun san ya shayar da alhadai da kula da masallaci ne alfarma kamar wanda ya iya da Allah da ranar lahira yin jihadi a tafarkin Allah ba su daidai da wajen Allah to shi yasa Allah ya kawo wasu min nuna billah domin ya nuna cewa wannan al'umma ta allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun tantance falala saboda imanin da Allah da haka yayin da ya zama to kan cewa imanin da Allah yayin da ya zama to mun rubuta imanin da Allah mun sanya abubuwan shirka ko imani da Allah gori da tsoro da imani da dodo da da da shari'ar wani ba ta Allah ba da dukkan abubuwan da suke abubuwan shirka wanda suke wa wanda suke da rubu da tauhidi to ba da ba da ba da samu wannan cancanci wato wannan sifa ita ba mu cancantuwar mu zama to ke ya a wajen Allah da suke sarki ba sannan Allah ta'ala ce walau amana ahlul kitabi la kana da mu'minai da ahlul kitab sun yi imani shine yahudi da nasara da wannan imanin zan mutu a kai ne a gare da sun yarda da Allah da sakon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya faɗa a cikin littafin domin littafin su abin da yake nuni kenan duk wanda kuma ya san littafin Allah daga cikin su abin da yake yi kenan imani yake yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da imani da wannan imani ya zama to alkhairi a gare su a cikin wannan akwai ishara da abin da mutane ba su sani ba shi ne na wato tarin alkhairin imani da Allah tarin alkhairin gaskata Allah da gaskata addinin musulmi abinda Allah ya ce sarki ya shi da alkhairin sa to shine tabbata ya tarin sofin alkhairin ba shi da min hudun mu'minin a cikin hannun kitabi akwai mu'minai akwai mu'minai wanda suke imani kamar wanda yake a a cikin wanda suke da suke zalimi da Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wanda suke cikin wannan aya akwai Abdullahi ibn Salam abdullahi ibn salam babban malamin yahudawa abdullahi ibn salam abu yusuf daga cikin da annabi daga cikin yahudawa da matsayin ba ya ci farko wanda sai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina da ya imani ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kada ka gaya da mutum na imani tun lokacin farko tun lokacin da gina Abu Ayyub al-Ansari farko shi ko sa madina kafin ma a gina masallaci Abdullahi ibn Salam ne imani a wajen ya ga cikin yana cikin da Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuma sati biyu da ya a sati biyu ko kwana goma da ya yi ya ce ya rasu kada ka gaya da yahudawa na yi Don domin yahudawa mutane ne makaryata wanda ba sa jin kun ya karya da sharri ya ce fa inna yahuda qawmun buhtun wato ba ma kawai makaryata ba su kirkiro karya su ga wani rawa da rawa ya ce ka tambaye ne matsayina a wajensu da suka zo kamar yadda yake annabi sallallahu alaihi wasallam farkon zuwa madina ana zuwa mutane su zo su gaishe shi wadansu su kawo hadiya wadansu su kawo sadaka wadansu su tambaya wadansu kuma su zo su gaishe su ga me za su ce me za su koma su ba da labari yace da suka zo sai yace wani ne islam din salam wannan ai hada khairuna wa ibn khairina wa alimuna wa ibn alimina shine kiyayen kuma dan kiyayen malami dan malamin yace ne ra'ayin kun ya mutum kace ma'anahu Allah Allah ya kiyaye sai ya buɗe labiya ya zo ce ya kalmar shahada sai suka su sharru na wani sharri shi ne ta shi ne shi ne a shararar da ba da Allah ba kuma da gaba masa kenan to ya yi imani haka bayan ka ɗan uwansa kana masa gudun salama shi ma yi imani da gaggwarsa Khalida bint hali da uwar ubansa lokacin da ya je imani ya je ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya ga mata kace wannan wani irin murna ce yace ai ko annabi Musa ne yake ba za ki murna kamar wannan ba yace ai murnar da nake ta kuma a ce da na ga annabi Musa ne wanda na gani shi ne annabi kan zamani wanda yake karantawa akan cewa zai kuma na yarda da shi na yi imani na musulmi ita ba ta kalmar shahada da kanwarsa da kankanwarsa da ƴaƴansa Abdullahi Muhammad da Yusuf duka ne su ga Allah duka abai da Yamin ibn Yamin shi ma daga cikin yahudawa wanda yake sunan shi ya a cikin sira da muhairi muhairi wanda aka kashe shi a lokacin yankin ko da yi imani ba sai da aka tafi yankin uhud yana ta taraddudi akan cewa ko an sallallahu alaihi wasallam shi ne annabin karshen zamani ko ba shi bane na da shi ne cikin yahudawa to za a tafi yankin ko ya fita ya yi wasiya ya ce in aka kashe shi duk gonakin ka ya ba wa manzon Allah yadda aka kashe shi ya mutuwar shahada شنو بعد صلى الله عليه وسلم يجي عمل عمل قليلا واجر كثيرا ذا ايش انت انا قدرت كم يوم ايش اللي يجي من كو صلى به ما كو صلى به ما الله سبحانه محيرين cikin yahudu waɗannan yahudawa ne ba laraba ba ne isra'iliyun ne inda za su cewa addinin mutunci ba addinin ba addinin kabilanci ba ne inda za ka ji ana tarfi ne mai yahudawa da abin da suke da abin da daga cikinsu akwai mummuni amma wa aktsaruhum fasiqun mafiya yawan fasikai a wannan zamanin na za ka gani min hulul ne akwai mummuni a cikin akwai ne a cikin yahudu ga suna irin su maryam jamila ba yahudiya ce ta nuna yana nan yanzu a madina yana ya rubuta littafai akwai littafin da the first and final the first and final commandment wanda duk mai hankali wanda duk wanda ya san addini yahudi da wanda ya san addinin nasara musamman ya karanta shi in ya karanta shi da Allah ya da zai gane gaskiya a wannan zamanin suna amma wa akwai hukumar masu mafiya yawan su kan

ko su kuka na kiyasi ke kewa sai a ce wannan mutumin banza ne wannan ya bayyana mana bigar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran al'ummomi musamman na ahlul kitab wanda suke tinkaho da cewa sauran mabiya annabawa ne shine umarni da kyakkyawa da hadi da mummuna wannan ya fara tun cikin akan kansa sannan a gidansa sannan a unguwarsu sannan a cikin sannan a garinsu sannan a cikin al'umma ba idan musulmi muka ɗauki wannan sifa to wannan shi ne abin da ke tabbatar mana da wato fifiko akan sauran al'ummomi Allah madaukakin sarki ya fifita mu idan ku kawai an da ita in muka wakar da wannan sifa to mun dauki tafarkin lalacewa za mu tafarkin ahlul kitab kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da ku za mu tafarkin ahlul kitab to tafarkin su shine barin wa'a barin da kyakkyawa wa'azi ba sai ka zo ka zama kimanin ka ka zo ka sa kirmi ka zauna kan kujera ka zauna ka buɗe majalisi kana tafiya kana ganin mutane suna abin da nake ba daidai ba ka ce jaga wannan abin Allah ya hana ba a titi a cikin mota a aji malami tare da 'yan makaranta mai gida tare da 'ya'yansa da matansa mai unguwa a cikin unguwarsu da mutane a cikin unguwarsu tare da samari yanzu da wannan da wannan tarbiyyar ta take da a cikin wannan al'umma ba yadda za a kira sallan magariba ka ga yara suna dukan ta mauna kuma a kan musu amma yanzu sai da an kira sallar magariba ta iya da kabar kuma yanzu wuce ma ta iya masallaci su wuce ba ruwan ruwa ba ruwan ruwa ina ta amuru na bin ma'arufa kan hauna anan munka to shi yasa sai ya zama tutar cewa a dukkan abubuwa kwana sun su suke ta al'ummar kwaya ta ta al'ummar mu rashin ba a yi ta al'ummar mu ta al'ummar mu ta al'ummar saboda saboda kowa in ya sai ya kawai sai ya kawo da kai wannan shi ne ainihin sharri da ya kamata tun da tashin maganin in dai muna son mu zama mu zamanto wannan sifa ta cancanci a gare mu kuma haka sai mu zama zamanto tafka ahlul kitab wanda a ƙarshe ahlul kitab da suke wannan sai Allah madaukakin sarki ya la'anci su to wanda ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake an kawo shi a cikin tafsirin wannan ayar kan la kana hauna amrun karim fa'alu yayin da suke haka sai Allah madaukakin sarki ya kine musu a harshen annabi Dawud ya kine musu a harshen annabi Isa Allah ya kiyashe mu Allah ta'ala ya ce lan yadurrukum illa ada su ahlul kitabi ba za su cuce ku da komai ba illa ada sai wato baci sai bacin wato su dinga bacin ku da maganganu ne wato sai dai su gaya muku miyagun maganganu su ce muku waɗannan fundamentalist ne waɗannan terrorist ne waɗannan kaza ne su ke ne iyakar su ke an ba su ce ku da komai ba wato ma'ana ba za su kawo muku abin da zai hana ku bin Allah ba su samu shakka a cikin addini domin ba su da ilimi ba za su hana ku bin Allah ba wanda ke babban musiba ke nan babban fitina abin da ya tsaya tsakanin ku da Allah to ba za su muku wannan ba wa in yuqatilukum idan ma suka ce in suka yake ku kuwa yuwallukum al-adbar jiya muku baya za su ba za su tsaya su tsaye tsaya tsayin da su yaki tare da ku ba kamar yadda aka gani tare da a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka sallallahu alaihi wasallam ya fito yakin tabuk sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da sahabbai sai suka ji zuwa haka dalika musulmi yayin da suka shiga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da suka shiga cikin sham suka haɗu da nasara haka ji suka juya baya daga baya kasar sham ta zama kasar musulmi tunis nan da kuke gani a can da birnin babban birnin da kika kirista take carthage wanda ɗariƙar donatis donatis church wata da ɗaɗɗar ɗariƙa ce take da ƙarfi kamar catholics ci ba su da masu mayin masu yin tauhidi ba muwahidin waɗanda suke masu bayi a arias duk a nan tunis suke ko tunis nan da algeria wanda kuke gani duk da ke kasashen kirista ne amma yanzu ta jin ma wata alaƙa da yi tunis da addinin kirista sun zama tun musulmi siriya sun zama tun musulmi wannan ya faru ga waɗannan al'ummar da suka zama tun kayan ummatin kofin jami'in nasu in suka zo za su yaƙe sai su juya baya ma'ana wato ba za su samu ƙarfin zuwa su yaƙi tare da ku ba su kare su dage aka yaƙi tare da ku a kurin ya fi nasu yanzu kuma al'adba sannan Allah ce kun da layin sauri sannan kuma ba za a ba su nasara ba wannan abin da ya sa aka kawo aka fi ɗin nan da harfin rafa'a ba aka fi da wato tunanin a kan yanzu ba ba ce kun da layin sauri ba sannan ba za a taimake su ba domin a nuna kan cewa rashin rubuta nasara a kan ahalin kitab ba wai kawai yaran da suke yaki tare da ku bane a ko ba su yaki da ku ba su ba ba mansuro na bane ba ababen ba ba wanda zai kika cancanci lokacin Allah ne ma'ana da za ki yaki da wata al'umma ma ba ku ba nasara Allah ba za ta buge su in sun samu nasara a kan su ba nasara Allah ba ce jarabawa ce da Allah ko kuka sarki ya ba ku ba kamar yadda muke gani yanzu sautar da suka samu a cikin duniya ba wai wannan jarabawa jarabawa ce daga Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah madaukakin sarki in zamani ya zai tsawo zai buɗe ƙasa da duje ya ba shi kowa ya ba shi ƙarfi wanda zai fitar mutane da bari imani wannan ba nuna kan cewa dujal akan daidai yake ba jarabawa amma a ƙarshen al'amari yayin da Allah maɗaukacin sarki yayin da suke duba matuƙa ƙarfin nasu lokacin da za su zama kowa ta ƙarƙashin shugabancin dujal to lokacin da kuma Allah maɗaukacin sarki zai saukar da annabi Isa ya rusa addinin ahalin kitab ya zama to ba za a karɓi jibiya ba wannan cross da ake yi da suke bauta ma ya kasa ya karya shi ya rusa shi duk inda aka shi a rusa shi ya zama to in ma dai in ma dai mutum ya musulunta wa in ba kuma a kashe shi annabi isa ba zai karɓi jizya ba daga wani inda dai in kana takama cewa addinin annabi isa kake bita ga annabi isa shi kuma addinin annabi muhammad zai sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan al'umma ita ce al-mansura ita ce al-mansura amma yayin ta zama ko ta tafi da wannan sifa ta tafi da shamar da sifar khairu ummatin ukhrijat lin-nas Allah ya ce duribat alaihim ad-dilla an buga musu kaskanci duribat alaihim يرد الوقت أينما تقفوا hanyar baya da hanyar annabawa bayan da sun zama to masu imani wannan akan hanyar kitab ne amma ta kunshi wa'azi gare mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyar kitab Allah ta'ala ce gurbat alaihim dunya an buga an buga musu kaskanci an sanya musu kaskanci da wulakanci a bayan kasa duk wanda ya karanta tarihin yahudi zai na wannan duribat alaihim dhillatu wal maskana an sanya musu kaskanci wal maskana da kuma talauci bukatuwa rashin wadata tarihi yahudawa abinda ya abinda abinda aka sani abinda shafunan tarihi yahudawa cike yake da wannan wanda yake abinda Allah ta sarki da ba ta canza wa ba'u bi ghadabin idan ka duba wato abinda halin su a musamman a kasashen turai kafin su samu dole mai hukunci Isra'ila idan fa wata annoba ta ɓarke, idan aka yi ambaliyar ruwa ko wata musiba ta zo ana zuwa ana so wai a samu maganin wannan a nemi ceton Allah maɗaukakin sarki a nemi wato agaji da Allah sai a je a kashe Yahudawa kifin Yahudawa kamar wato suna ganin musibar ta zo saboda an yi sake da rashin kashe maƙiya annabawan Allah sai a je a kashe Yahudawa ba ka rayuwa a cikin al'umma sai dai rayuwa suke a unguwa ta fita daban wanda ake kira gate wanda ba za a ba su damar su yau ba za a ba su damar su wasa ba ba yadda za a samu gida da za ka samu farfajiya da tsakar gida da tsakar gida sai dai ke gida dole kan dole dole kan dole kuma iyakar unguwar kenan ba za su tafi daga wannan unguwar ba komai yawan su sau da yawa kamar yadda wanda ya kanta sau da yawa a cikin tarihin su don za a ga irin wannan gidajen idan idan hawa idan idan dole ya wuri sai su ya nimi da kasa irin wannan suna faruwa da yawa da su aka suke shekaru ku bar ganin wannan shekara 60 din da daular Isra'ila ta yi kafin nan sai da shekaru sai da suke ɗaruruwan shekaru a cikin wannan hali yanzu ya fi kai a samu canji shekara 60 ne kyau aka samu wannan canji ba su da dole Allah cikin sarki ya sanya musu wannan kaskanci da wulakanci da talauci sannan bayan wannan Allah ta'ala ce wa ba'u bi jabal min Allah suka dawo da fushi daga Allah madaukakin sarki shine la'ana Allah ya tsine musu yau idan mutum yana cikin wato wulakanci da kaskanci idan ya san Allah bai fushi da shi ba to wallahi ta da ya damu da komai ya san jarabawa ce gobe za ta yi masa to in ya mutu Allah madaukakin sarki zai samu yardar Allah amma yayin da mutum yake cikin wulakanci da talauci da wahala sannan kuma gashi Allah ya yi fushi da shi to wannan shine iyakar karshen wato tsinewa iyakar karshen la'ana ke shi yasa Allah madaukakin sarki ya bace ta a nan wajen wa ba'u bi ghadabin min Allah wa durbat alaihim al-maskan durbat alaihim al-dhillatu aina ma tuqifu Allah ta'ala yace an buga musu kaskanci aina ma tuqifu ko ina su ko ina suka ko ina suka tsaya ko wace kasa suka je to wulakantattu ne kaskantattu illa bi hadin min Allah sai dai idan da alƙawari daga Allah sai dai idan sun shiga cikin alƙawarin addinin Allah kamar su zo cikin daular musulmi su ce su zamanto ahlul dinna a ba su hablullahi a ba su alƙawarin tsayuwar addinin Allah tunda su ahlul kitab wa hablun min nas ko da kuma alƙawarin daga mutane wato su shiga cikin ƙarƙashin wato mulkin daula su ce mun yarda mu zauna a sa mana sharaɗin da aka yarda a sanya mana za ku zauna lafiya sannan a sanya musu sharuɗa na kaskanci ba za ku shiga makarantu ba da sauran mutane ba za ku ji kasuwanni da sauran mutane ba ba za ku gina a cikin sauran unguwanni ba ya kacin ku unguwanku duk wannan shi ne hablin minan nas alkawari daga mutane to wannan shi ne kadai zai ba su wato ikon wata yawa in ku ba aka ba to sai dai a tattara su a karkashe su a bayan da su bayi wa ba'u bi ghadabin min Allah kuma suka dawo da fushi daga Allah madaukakin sarki wa duribat alaihim maskana aka sanya musu kaskanci wato wulakanci da talauci ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله me yasa ake musu wannan Allah ya ce wannan saboda sun kasance suna kafirce ma ayoyin Allah wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqq kuma suna kashe annabawa ba tare da gaskiya ba zalika bima asaw wa kanu ya'tadun wannan saboda sun kasance saboda wato saban da sun kasance suna yi ne da kuma wa kanu ya'tadun da kuma abin da kasance suna yi na wato wuce wuce iyakar Allah madaukakin sarki abubuwa Allah madaukakin sarki ya ambata guda uku guda hudu na farko kafirci da Allah kafirci da ayoyin Allah wato rashin imani da littafin Allah Allah ya faɗi abu sun warware ya yi musu alƙawari sun warware ya yi musu bishara ba su karɓa ba na biyu kashe annabawa kashe annabawan Allah wannan al'ada ce ta yahudu al'ada ce ta yahudu akwai wanda ka kashe annabi saba'in kamar yadda aka rubuto a cikin tafsirin ibn kamar yadda kake rubuto daga cikin abin da ya zo daga tafsirin magabata so kashe annabi saba'in kuma wannan da hana su su ci kasuwa ba kamar ba abin da suke suka kashe annabi annabi zakariya suka yanka shi da zarto annabi ya hawa suka mika shi da da karo shi tana so ta ga kansa na yawo dan a faranta da karo rai aka aka kulle masa kai a wanda Allah ya sanar da cewa wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan ila hmm? to duk wannan abubuwa da yahudawa suka yi ne waɗanda suka ce domin haka Allah sarki ya sanya wannan ya bi su a cikin al'ummomin su na hudu sabo wanda ya haɗa dukkan sauran jinsi na sako sauran jinsi na sako duk wata tsara ko a yanzu wannan zamani za a ga daga daga gare su take fitowa duk wani salo na safan Allah daga gare su yake fitowa wa kanu ya atabi kuma sun kasance suna wuce iyaka suna suna yin shi suna wuce iyakar Allah ba da take ba ma su bi iyakar ba tunda shine sune suka kirkiro al'amuna. secularism cewa ba ruwan Allah ba ruwan addini da shiga cikin harkar rayuwa a yanzu ko a yanzu idan za a je a kidayar masu addini a mafi yawa daga cikin da mafi yawa daga cikin kasashen turai musulmi su za su iya yawa domin sai rai za su ba su ba su ba su sa kansu a cikin masu addini ba musu ne da za su yi addini ba to wannan shine sakamakon waɗanda suke tawaye da hanyar annabawan Allah dole wanda su idan muka yi abin da Allah ya ɗauki kirki ne sun yawo kenan yayin da su waɗannan tawayen suka yi da addinin annabi annabi Musa da addinin annabi Isa matsayin su da kai matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba at-taura da injila matsayin ta da kai matsayin alqur'ani ba yayin da suka tawaye da kuma fa su ne yayin da suka zamanto al'umma su tana bin Allah tana bin manzannin Allah su ne da hannun gaban su ne da wani Allah amma mu duba yayin da suka yayin da suka fankare yayin da suka zamanto su ne Allah maɗaukakin sarki ke bibiya da tsinuwa a kansu to mu kuma fa idan muka zo muke tawaye da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka warware alƙawarin mu da Allah ya ɗauka mana a harshen da Allah ya ɗauka kan harshen da Allah ya ɗauka akan mu a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu ma irin abin da ya sami haka ne sami domin sunnar Allah ba ta canzawa sunnar Allah ba ta canzawa a cikin wannan akwai wa'azi gare mu akwai wa'azi gare mu domin mutumin da kamar yadda ake cewa as-sa'idu man wa'iza bi ghairihi mutum mai arziki shine wanda ya wa'azi da wani sa kamar da Hausa yake cewa kaga gemu dokon ka kama da wuta ta kama na ruwa wato in ka ga abin da ya faru na gabatan ka saboda sun yi wani abu mummuna to kai kada ka bahaibe shi wannan shine hankali wannan shine hankali a cikin wannan akwai wa'azi da girma a gare mu na kwa musulmi a Allah madaukakin sarki ya ba mu istiqama akan tafarkinsa Allah ya ba mu ikon riko da alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin yana daga cikin kashi annabawan Allah kashi masu umarni da adalci a cikin al'ummar Allah a cikin al'umma a cikin al'ummar mutane إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون من النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ما سكاتت آيات الله da kuma suke kashe annabawan Allah ba tare da haƙƙi ba da kuma kuma suke kashe waɗanda suke umarni adalci a cikin mutane wanda za su zo masu kira zuwa da gaskiya da zama kasu ne abokan yakin su kamar yadda yanzu amerika ta ɗauka duk wanda zai zo ya a addinin allah ya zama tushe ɗan ta da zaune tsaye to waɗannan waɗanda suke wannan allah ala ce ke yi an fushi da mummunan da azaba mai raɗaɗi shi ne ɗaya daga cikin sabukan da yahudawa suka sami kaskanci duk wanda suka ɗauki wannan tafarkin ko kuma suka haɗa ko kuma suka haɗa gwiwa da waɗanda suke wannan kan wato a matsalan ba ga masu umarni da ga masu kira masu umarni da tsayar da adalci a bisa ilimi na alkur'ani da suna annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka haɗa gwiwa a da su suke yin wannan da ƙarshen su abin da mutum ke kenan munafanci da kaskanci da lokacin Allah madaukakin sarki Allah ya kyashe mu Allah nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantarta Allah ya sanya mu a cikin wanda za su yi azumin watan Ramadan imanin wahti saba musu yi wanda a cikin sa imanin wahti saba Allah ya sanya mu a cikin wanda yake karɓai wanda yake ɗanta shi daga cikin wutar jahannama a kowane gani na wannan wata wanda suka mutu cikin ƴan uwan musulmi a wannan shekara da kuma shekarar da suka wuce Allah ya gafarta musu Allah ya hasa kabarin su iyayen mu Allah ya ji kansu malaman mu wanda suka mutu Allah ya gafarta musu mu kuma wanda muke da zai Allah baka kike sarki ba mu istiqama akan tafarkin sa Allah idan mun mutu Allah ka ba mu Allah ka saka kabarin mu ka sanya kabarin mu ya zama toro batun mu ya bin janna Allah ka taimaki addinin musulunci Allah ka taimaki alqur'ani da sunna da tafarkin Allah ka taimaki alqur'ani da sunna da bayin karbuminai da kuma bayin ka salihai masu jihadi a tafarkin ka ko ila suke Allah ka taimaki addinin ka ka sanya ba cikin masu taimakon addinin ka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين